ziyara wasu kasuwannin sai da raguna da ke birnin Legas ya nuna cewa masu saye na kuka haka su ma masu sayarwa na kuka saboda rashin kasuwa. To ga mazauna birnin Legas ke ji game da wannan hauhawar farashin kayayyakin masarufin da kuma na raguna domin layya ga dai abin da wasu masu saye da kuma sayarwan ke cewa a ɗaya daga cikin manyan kasuwannin birnin Legas da ke Alaba. Sunana Alhaji Hassan Sokoto wanda yake sayar da raguna kuma da shanaye. gaskiya cinikin bara da na bana kaman ba za a hada ba saboda abubuwan sun zo kamar ta fuska biyu ko kuma fuska uku ta fuska ta farko ita ce daga gurin da muke siyo ragunan daga can arewa mafi yawa a yanzu eh, guraren da muke siyo raguna ba raguna da yawa saboda matsalar da suke fama da shi kalubalen tsaro da sauran wasu 'yan abubuwa dai na tashe-tashen hankula mutanen da suke ajiye rago kamar mutumin da zai ajiye rago guda ɗari guda hamsin guda sittin yanzu ba dama ya ajiye ko guda goma saboda yana jin tsoro to abin da yasa abubuwan ba su yi yawa ba kenan suka yi kuɗi ta fuskan masu saya kuma kowa dai ba sai an ce komai ba dai ana alhamdulillah sha'anin kuɗi gaskiya ba ya da yawa a hannun mutane duk wanda zai zo yana so ya samu mai ɗan ƙaramin kuɗi kuma mai kyau ragunan da suke nan kamar suna da kamar hawa guda uku zuwa hudu da kwai hawa na farko da ana iya samu dubu ɗari da talatin 120 har zuwa 110 da kwai hawa na biyu da ake samu 100 90 har zuwa 85 da kwai hawa na uku da ake samu 80 70 har zuwa 60 wanda ake samu kenan a yanzu. To abin da dai abin ba a cewa komai sai godiyar ubangiji saboda kaga a bara na yi kokari na siya raguna guda uku amma a wannan karo da kyar da jibin goshi na samu na siya guda daya saboda yanayin ciniki da yanayin hada-hada da kuma yanayin yadda ƙasa take ciki musamman ma wannan annoba ta coronavirus da ta bayyana mu a jihar Legas gaskiya ba karamin jiki muke ji ba sunana Alhaji Umaru na Gugu Sokoto, sarkin kasuwar Alabarago um, Alhamdulillah bisa gaskiya abubuwa biyu da suka dami kasuwar tamu wanda ya hana mata samun yawan dabbobi fiye da shekara biyu da ta wuce ka sani a da can wuri guda ake da matsalar nan ta boko haram yana can a wajen a bar maiduguri side wajen kasashen maiduguri borno state sai ga shi ya kawo har nan kasashen mu katsina zamfara da to a wannan lokaci kuma ga corona virus ta zo kaga abin ya zama mana kashi biyu kuma duk wannan abin mai hana a samu ci gaba ne ga samun dabbobi a saboda haka gaskiya a yanzu nan dabba ta yi tashin gwamnan zabo abin wasai wanda ya gani don ragon da aka sayi bara naira dubu talatin yanzu shi ne za ka sayar dubu saba'in da wani abu kuma ba za a samu irin shi domin yanzu ragon da aka kawo don aka kawo daga chadi daga nijar in ka gansu ba mai nama ciki bayan hauhau dabbobi a kasuwannin birnin lagos haka su ma kayayyakin masarufi da suka hada da kayan gwari da ake zuwa da shi daga arewacin najeriya sun matukar tashi babban ya jibirin amurka daga najeriya